بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد تيقبل شرم نا شعبان ما ليتي وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يطلع الله إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح رواه الطبراني وابن حبان وهو حديث صحيح ولنا مع هذا الحديث الذي يتعلق بالنسب من شعبان أربع وقفات مهمة ما لا يتي وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن أن حديثي دق معاذ بن جبل ألا مسير ده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال النبي تيرا دا شاء الله استبتا قريش ياتي يطلع الله إلى جميع خلقه ubangiji subhanahu wa ta'ala yana kallon dukkanin halittunsa ga baki ɗaya lailatan nisfi min sha'ban a daren rabin watan sha'ban fa yaghfiru li jami'i khalqihi sai ya gafarta wa dukkanin halittunsa illa li mushrik sai ga mushriki au mushahin ko mai gaba rawahu tabarani wabnu ibn hibban tabarani da ibn hibban suka rawaito wannan hadisi wa huwa hadithun sahih hadisi ne kuma ingantacce malai yace wala na ma'a hadha hadith wannan hadisi muna da allati muna da wasu batutuwa a ciki alladi ya ta'allaku bin nisfi min sha'ban wanda yake da alaka da rabin sha'ban ai rabin watan sha'ban arba waqafatin muhimma muna da wasu abubuwan dubawa a ciki masu muhimmanci guda hudu al'ula abu na farko da za mu duba a wannan hadisi shine an Allah ya gafiru fiha kulli ibadihi illal mushrik shine cewa ubangiji subhanahu wa ta'ala yana wa bayinsa gaba ɗaya illal mushrik sai mushriki fatafaqqad nafsaka ya abdullah ya bawan Allah ka nemi ranka ka nemi kanka ka binciki kanka wa fattish batinaha kuma ka binciki cikinka ai abin da ya ɓoyu ai ka binciki zuciyarka fala'allaka an takuna mubtali hadihi, بشيء من هذه الشركيات المنتشرة An jarrabe ka. Da wani abu na shirka wadda ya bazu a cikin al'umma a yanzu ka binciki ranka kada zama an jarrabe ka wala ta zunnu bi nafsika khaira bal fattahimha fi janibillahi wa fi taqsiriha yace wala ta zunnu bi nafsika khaira kada ka yi wa kanka zaton alkhairi bal yace a'a fattahimha fi janibillah ka tuhumi ranka ta ɓangaren ubangiji cewa baka kyautata ba wa fi taksiriha a kuma tawayan da ranka yake samu na ayyuka kakka rika kullum kana kyautata wa ranka zato kana yaban ranka to wannan sai kai ka ga halaka musamman a ta ɓangaren ubangiji subhanahu wa ta'ala wala taqul anni bari'un min shirkiyat kada ka ce ni na barranta ai na kubuta daga shirka wala yumkinu an aqa'u fiha kuma ba ma zan iya faɗawa a shirkar ba Wayakfi yakfi annani a'ishu fi baladi tauhid ai ya isa ma a ce ai ina rayuwa ne a ƙasar tauhidi Da haka me zai sa ni in shirka Bal بل يخشى على banihi. Fa بنيه فإن gururun غرور وجهل منك يتي faɗin haka ko tunanin haka to wannan ghurur ruduwa ne wa jahlin min kuma jahilci ne daga gare ka karka tunanin ko kana faɗar cewa kai ba za ka yi shirka ba don kasancewarka inda ake da tauhidi subhanallah Allah ya ce idza kana abul anbiya wa imamul hunafa khalilur rahman yakhsha ala nafsihi shirk Allah ya ce idan ya kasance abul anbiya baban annabawa wa imamul hunafa kuma jagora shugaban masu tauhidi khalilur rahman badadin ar-rahman rahman ubangiji kenan yakhsha ala nafsihi shirk yana ji wa kansa tsoron fadawa cikin shirka bal yakhsha ala nafsihi wa ala banihi ibadatul asnam bal ma yana jiwa kansa tsoro da ‘ya'yansa bautan gumaka qala Allah ta'ala an Ibrahim alayhi salam ubangiji ya faɗa dangane da annabi Ibrahim yana cewa wa junubni wa baniya an na'budu al-asnam yana cewa ya ubangiji na ka tsare mu ka nisantar da mu ga barin bautan gumaka wa qad bayyana Ibrahim ma yujibu al-khawfa min dhalika fa qala rabbi innahunna adlalna kathiran min an-nas tsari da addu'a da Ibrahim ya nema daga gurin ubangiji sa haƙiƙa ya faɗi dalili da ya sa yake wannan addu'a Balma ya faɗi dalilin da ya sa yake tsoro inda yake cewa rabbi hunna, inna Abdullal na kathiran minan nas ya ubangiji na lallai su gumakan nan sun ɓatar da yawa da yawa daga cikin mutane kwal ibrahim taimi ibrahim taimi rahimahullahu ta'ala ya faɗa dangane da addu'ar annabi ibrahim wadda muka karanto yanzu yana cewa man ya bala a ba'da Ibrahim to wa zai amintu daga bala'i bayan Ibrahim Allahu akbar wa zai haƙurtar da zuciyarsa wa zai amince da zuciyarsa cewa shi da bala'i sun raba gari bala'i irin na shirka fala ya'manu alwuqu'a fi shirki illa man huwa jahilun bihi ce babu wanda yake amintuwa daga fadawa cikin shirka illa man huwa jahilun bihi sai fa wadda ya jahilci shirkar wa bima يخلصه منه يكما جاهل تي أبن دزي كبتر دشي غبار شركر بيسان أبن دزي رباشي دا شركر با ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء زان الله إرادة أمين تن الله استبتا غريش سبو دوان تن أدو النبي إبراهيم يكي تيوا أخوف ما أخاف عليكم mafi girman abin da nake ji muku tsoro a shirkul asghar shine ƙaramar shirka fasu an sai aka tambaye shi menene ƙaramar shirka faƙala ya ce riya ai ne riya shin ka kuɓuta daga riya idan ka kuɓuta daga riya to ka kuɓuta daga wasu ɓangare ko wani ɓangaren shirka kenan ya Allah ka kare mu ka raba mu daga faɗawa cikin shirka insha Allahu ta'ala za mu taka birki a nan sai idan Allah ya kai mu shiri na gaba za mu kawo mana abun lura na biyu daga cikin wannan hadisi na mu'azu ɗan jabal da muka karanta sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa wa sallam